Amis jeunes, bonsoir, amis de la FADA, bienvenue dans l'émission Tous à la FADA. Ça se passe bien sûr en direct sur les radios partenaires du studio Kalangu, Hangan Kai Matarangu, Irwana Fajkara Batamaura, Kansirgene, Fada. Nous sommes aujourd'hui à Difa, la capitale du manga, pour parler du phénomène des palais à Difa, choix ou nécessité. Les palais sont des gros groupements des jeunes désœuvrés qui ont un objectif commun, poser des actes pas du tout appréciés de la société. Copier des jeunes de la région de Zender, ce phénomène est dû à l'insécurité à Difa selon un reportage réalisé par le studio Kalangu en août 2017. Pour discuter de ce thème, nous avons invité Abdel Nasser Marou. Il est rapporteur au Conseil régional de la jeunesse de Difa. Nous avons Oumara Boulama il est membre d'un projet qui sensibilise les jeunes des palais. Nous avons également Adamou Oumoru, il est membre des palais, et Ousmane Alio, membre des palais aussi. Quand est-ce que ce phénomène des palais a apparu à Difa les jeunes se sont intégrés dans les palais par choix ou par nécessité. Comment les palais fonctionnent-ils Est-ce qu'ils sont source d'insécurité Comment les jeunes des palais sont perçus par la société Que font les structures des jeunes et l'État pour les accompagner Les réponses à ces questions et à bien d'autres, la rubrique rose, la musique et la chronique de Seno 50% constituent aujourd'hui la FADA en 35 minutes chrono. Au micro, je suis Rukaït Abdraman. Je salue Abdelkader Chambiano à la technique. La première partie de cette euh, émission est consacrée à quand le phénomène des palais est apparu à Difa et comment ça se passe. Umar Aboulama, wat no palais phénomène a Kaneo Difa Gandara. Eh, assalamu alaikum da farko dai sunana Umar Aboulama mhm. shugaban Kungiala eh, Jean wanda ake kira ajituwa eh, kungiya ce wanda take fafutuka kawo zaman lafiya a nan jihar difa eh, lallai ni in ban manta ba 2015 na ina gani fale a nan difa ta fara kamari eh, kuma da farko farko dai a nan difa babu daga zandar ne ma aka doko shi aka kawo shi nan difa kuma bayan an kawo shi mun yi fafutukan gani mun yi resansima a nan difa da muka gani abin kamar zai yi kamari lokacin muka samu wajen kusan fale 637 wanda muka samu a nan jihar difa to bayan wannan kuma an yi dai ayyuka daban-daban daga baya kuma muka gani 2023 ma mun shiga resansima da muka yi fale ina gani ya kai 780 da wani abu wanda kididdiga dai wanda yake a rubuce ni na samu ta mata kadai ma ta kai fale 130 da wani abu ne a nan cikin difa bil wanda kullum muke yin shi akan layi dare da rana don ganin mun samu mun rige a rubuce a hannunmu kuma mu shawo kansu don saboda wadansu dalilai wanda yake tasowa muke gani wanda bai dace ba a nan jihar difa ta fannin kuma wannan yara kanana wanda suke yanzu ba su ma san ba kansu ina suke mm. Mm, mun gode eh, adamu umaru barka da zuwa a nan fada mine ne fale oh ku a ta ku fahimta mine ne fale fale ku yi kirayen group ku zauna ku rinka rayuwa wata ta da kawai shine fale ba wani abu ne ba mm. fale ba wani abu ne da ke da importance kuwa to Cikin fale guda, mutum nawa ne suna? Ça da population mutane ana iya samu fili de 30 person, ana iya samu wani guri 20 person, haka ne. Percentage nasu ba ɗaya ne ba. Eh muna so mu sani yaushe ne kuka shiga harkan fale ko menene ya sa kun shiga? Harkan fale nan garin difa la plupart in su shomaji ne rashin aiki ne. Mene importance zaman fadan su? kowa zai ce ma eh, bai da aiki ne bai da aiki ne a ta yanzu a nan garin nan zon indifa akwai ayyuka da yawa amma in ka gani an ɗauki ɗan difa sai yin abun ya yi an rasa yadda za a yi ko direba ne ya gani an ji an dauko garzandar don me saba ba ɗauka na aiki wannan na a gadam za ka yi kwamba ka yi samu kuɗi da kyar ka je ka haɗa dosiye za ka ka aje farfinir dai ka samu dosiyen ka akwai aiki yanzu kamun ki wannan da za ka yi a ruwa in ka te ka shiga kogi sai a tsaya mutum yana karanta ma nan gonan kakan shi ne na ruwan kakan shi ne aina ne zama haka duka wannan abun abun da gwamnati ya kamata ta rinka rufe ne babu wanda ke son shomajin ba oblige ba kowa yana so ya samu abinir mai kyau a rayuwar shi akwai matasa diya wanda suna sai da kayan maye za ka tambaye mutum ka ji ya ce ma aiki mi zai ya bari aiki mi zai ya bari yana da gaskiya mana mhm. mun gode eh, usman aliyu kuha mi yasa kun shiga harkan fale eh, kun shiga ne don ya birge ku koko wani abu ne ya sa kun shiga ya eh, kana ne akwai tambaya assalamu alaikum mutane na fata wani lahiya ne ni da abin da ya bani kwarin gwiwan shiga fada wannan lokacin na bar ya ne kuma akwai abokanai na da dama busu ya kwallo lokacin nan abin da ya sa ni shiga wada kenan saboda deja lokacin nan da na bar ya kwallo wannan babu aikin da nake yi inda ma ko yana wani aiki ne sai in ce in ki shiga wada in je in yaki to babu wani aikin da nake kuma da dama mafi yawanci duk wanda muke tare da su wannan babu mai aiki mutum ya samu aiki ma ya kama aiki kwana biyu yana yi babu babu labarin shi in a gada mai ma ka tashi ka tahi da ka je ka zo so guda kenan. babu hira a kira ka a ƙara ka ko kuma wani menene babu shi shi ne yanzu kukan mu dai abin da dai muka ka dai ne dai a samu dai a tallafa a gyara ma tunda kowa yana da laihi mu ma akwai laihin mu kuma su ma akwai laihin su haduwa za a samu a gyara shi ne dai kawai fatana to o dazu na ji kun yi e, maganan bisa kan agadam agadam aikin me suke eh agadam babu irin aikin da busi aiki kala-kala ne suke eh kamar aikin da ka an dora ka wannan in yau kana yin shi wata rana ma ba ma ba shi bane kake suna sabke ka su dora ka wani aiki eh kamar shuwa ne eh Abdel Nasser Maru Vous êtes rapporteur au Conseil régional de la jeunesse de DIFA. À votre avis, comment la société perçoit-elle les jeunes des palais ici à DIFA eh, Merci. Ruki, les jeunes des, des palais ils sont très très mal perçus de la société et la population, ils ont raison. Parce que si vous voyez des jeunes qui sont toujours là assis, ils n'ont aucun travail, mais ils arrivent à se nourrir, à, à, à payer ce de s'acheter du thé. Bon, c'est normal que la population puisse s'inquiéter. Et puis souvent dans les quartiers, les gens ils vont voir des petits trucs disparaître. Donc vraiment, le phénomène des palais, je dirais que c'est très mal perçu par la société, mais ce n'est pas une raison de, laisser ces jeunes, de les abandonner à leur libre sort. Quand même, nous sommes tous responsables, des parents et d'autres, que ce soit les parents, les responsables, les autorités, nous sommes tous responsables de ces jeunes. Aujourd'hui, je crois savoir que donc la moindre des choses, d'approcher ces gens, ces jeunes-là, au lieu de les écarter, c'est comme, c'est comme un malade tu prends quelqu'un, le tubercule ou bien les sidiens, tu l'écartes de la société. L'on dit, écarter un malade, c'est le rendre deux fois malade. Déjà, là, ils sont mal perçus par la société. Ensuite, la société là, les rejette. C'est normal que se jettent dans le, dans banditisme, dans le vandalisme, dans, n'importe quoi. Donc moi, je dis qu'il faudrait que tous, on prenne nos responsabilités. Eh, ça là, <laughs> on va voir ça en troisième partie de cette émission. Voilà, chers invités, fidèles auditeurs, nous allons nous arrêter là pour cette première partie et écouter la rubrique rose. C'est un coin d'astuces proposé par les filles du studio Kalango. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, moi c'est Samira Wafi et je continue là où Mariam vous a lâché. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'étape 5, transporter une bouteille de parfum. Pour euh, des retouches rapides pendant la journée, emportez avec vous une petite bouteille de parfum ou un échantillon. Vous pouvez ainsi raviver votre fragrance en cas de besoin, en particulier après une activité physique intense ou en fin de journée. La sixième étape, c'est de laver régulièrement vos vêtements. L'odeur corporelle peut s'imprégner dans les vêtements il est donc essentiel de les laver régulièrement. Utiliser une lessive parfumée ou ajouter quelques gouttes de parfum dans le cycle de rinçage pour un parfumage, pour un parfum subtil et durable sur vos vêtements. Étape 7. Soyez conscient de votre alimentation. Certains aliments comme l'ail, l'oignon et les épices fortes peuvent influencer votre odeur corporelle. Essayez de les limiter si vous voulez sentir bon toute la journée. Optez euh, plutôt pour une alimentation équilibrée comprenant des fruits, des légumes et des herbes fraîches qui peuvent contribuer à une odeur corporelle plus agréable et c'est bon pour la santé. Étape 8. Une bonne hygiène corporelle. Enfin, mais non des moindres, maintenir une bonne hygiène corporelle est essentiel pour sentir bon toute la journée. Prenez une douche quotidienne, lavez-vous les cheveux régulièrement, brossez-vous les dents et utilisez un déodorant efficace pour prévenir les odeurs indésirables. Une bonne hygiène de vie globale se reflétera positivement sur votre odeur corporelle. En intégrant ces astuces simples dans votre routine quotidienne, vous pourrez sentir vous pouvez vous sentir fraîche et parfumée tout au long de la journée, mesdames, ce qui aura un impact positif sur votre confiance en vous et votre relation avec les autres. N'oubliez pas, sentir bon ne se limite pas aux produits que vous utilisez, mais également à votre hygiène personnelle globale et à votre style de vie sain. C'est là qu'on va se dire à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Existe Zizi, Safiat. J'avais décidé de ne plus aimer. Oh, oh, mon cœur a trop souffert. Il était dur comme une pierre. Mais depuis que toi et moi on échange, oh, oh parfois je me sens si faible. Envie de me laisser faire. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi, je veux y croire. Parce que c'est toi, oh, parce que c'est toi, je veux y croire. si c'est compliqué, on va s'aimer. Je me suis impliqué, on va s'aimer. Malgré la distance, on va s'aimer. oh. oh, oh aseme oh, yeah. ina son kiyo ina son kiyo oh. ina son kiyo ina son kiyo oh. ina son kiyo ina son kiyo oh. ina son kiyo Tu as réussi à voler mon cœur du coffre fort protégé à mort

si c'est compliqué, on va s'aimer. Je me Vous venez d'écouter la rubrique rose. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous n'avez rien raté. Vous pouvez écouter ce numéro de Tous à la Fada sur notre site web www.studiokalangu.org. Chers invités, nous entamons la deuxième partie de cette émission. Comment se passe la vie dans les palais? Et maintenant, palais. Rayuwa a Fale kawai rayuwa ce ta desor rayuwa pale batar wani importance. Ko wani kuɗi da zaki gani mutum dan Fale wani yana kashiya wani kujera wani waye. Kwace ne zai yi. Mutum za gani wuka a a jikin shi. Zai je sha ko ne zai yi abun da ya ga dama. Duka wannan shomaji ne ya sa wannan abun kuwa. Mhm. Shi yasa ke gani suna nufin Fale ba wani importance gare ta ba. su ma 'yan falen kowa yana so ya samu abin da in suka zauna kana magana da su za ka fahimci su ma suna da objective mhm. duka wani abun da ke gani suna zaune suna fale wallahi suna imagine akwai abin jira gaba mhm. duk wanda ke gani suna daura wukake suna wani wa yanzu ya kawo lokacin da a garin nan kwace da rana za a ma kwace kana ji kana gani mhm. ka tambaye mutum mene ne amma hwasa jin tsoron ikon mutum zai kwace kawai don shi bukatar shi ta biya in yana da aiki ba zai yi wannan abun ba Et eh, Ousmane Aliou, eh, comment vous vous sentez en société mhm. Ousmane, ya kake jin rayuwarka cikin al'umma? Amun dai kawai da mu da abin da muke so da kawai sauyi da ya zo dai. In sauyi ya zo Allah da komai yana kawo karshen shi. Mhm. Abdul Nasser Marou, eh, comment voyez-vous les palais Est-ce qu'ils sont source d'insécurité Oui, bon, oui, ça, je ne vais pas <laughs> directement dire que le palais est source d'insécurité. Je dirais que toute personne qui n'a pas qui n'a pas un travail et qui est censée se nourrir ou bien qui a une famille à nourrir est une source d'insécurité. Mhm. Tant que vous aurez des besoins, vous allez vivre et que vous n'avez pas de travail. Je ne parle pas seulement des palais, vous êtes source d'insécurité, mhm. franchement. Mhm. Donc, euh, je dis que... Bon, je ne vais pas dire les palais, hein, je parle je répète encore duka mutumin da yake zamne idan dai bai da aiki ko dan fale ne ko ba dan fale bane tunda yana da bukatun shi ne da kullum wanda ya kamata ya biya vraiment hatsari ne babba hatsari ne Oumara Boulama, eh, vous êtes membre euh, d'un projet qui intervient dans ces phénomènes de palais. J'aimerais savoir euh, comment les gens dans les quartiers ou même dans la ville, comment ils se comportent face aux jeunes qui sont dans les palais. Comment est-ce qu'ils les reconnaissent? Eh, don fale a cikin anguwa da ka gan shi za ka iya gane shi ba wai wani abu ba ne wanda za a iya cewa boyayye mukaran kanmu da muke resansima akwai wadansu gurare da muke zuwa da mun gan su lallai wa'annan kawai suna zama ne amma ba 'yan falin ba ne saboda da ka gan su akwai wanda zai iya kaman yin kwace da dai irin kalan sufa su da ka su dama ka san yan fale wanda suke cikin anguwa saboda akasarin su in ka gani sun zama kamar irin wanda rayuwarsu ta lalace ne wanda ba su san ciwon kansu ba wanda ba su daga ta haka suke to kuma wannan abin ya sa 'yan anguwan ma da kansu wani tsoronsu ma ne yake ba ma wai ya yi hanyoyin da zai iya jawo su jiki ba shi karan kanshi yana tsoronsu yana guje su don saboda irin kwace da suke yi da irin kamar fadance-fadance da suke yi a cikin anguwanni da irin sace-sace da suke yi don haka nan yan anguwan mara kansu ba su so su rabe su in ka ga wanda ya rabi don fale sai dai don gidansu wannan wajibi ne ya zama tilas ne kuma za ka iya ka rabe shi amma shi ma ba don yana so ba ne ya bari kamar wannan yaran nashi suka shiga irin al'amura za mu iya cewa akwai wanda kaddara ne ta fado musu akwai wanda kuma Eh, kamar yadda su ma suka fada a katsari dai mu a cikin abin da muka gane cikin kashi dari kashi tasa'in duka eh, rashin aikin yi shi ya kawo su kuma diyawa cikin fahimta kamar da muke zama muke tattauna da su cikin fahimta da kuma kamala wanda muke zame da su kowane fada in muka ta yi abubuwan da suke kwatanta suna so su bar shi ba da son su bane suke su ma ba su so wannan abin da suke yi lallai hanyar da za a yi a bullo ne babu to shi yasa ne kuke gani kenan mutane mu za mu iya cewa rayuwarsu cikin kunci suke su ma in anguwan kamar suna cikin dardar suke inda dangance da fisabilai al'amuran da ya shahi fale ne in kaji dan fale yanzu kamar kaji terrorist ne su a wajen 'yan anguwa mu kuma a gurin mu gani muka yi wata kuskure ce aka samu mutum ne kamalalle amma sai kuma aka samu akasi ya zama hakan bai zama shi terrorist ba shi kuma bai zama mutumin kirkin ba tunda yanzu jiya jiya nan nake ji akwai inda aka ji get ma in ka zo sai ka biya kudi za ka wuce kuma yan falin ne suke yi to ka gani akwai matsaloli da yawa ok une question de umaru adamu umaru e usman aliou et j'aimerais savoir qu'est-ce que leurs parents disent qu'est-ce qu'ils pensent de leur de leurs actions Yaya iyayenku suke gani abun da kuke yi? Abubuwan da muke yi iyayenmu ma busa son shi. Busa son shi babu wanda yake so dan shi ya lalace ga da sayar. Suna ta yi da mu kullum wannan rayuwar da muke mu barta mu barta. Akwai ajin da in ka kai wani shekaru kana so ka gyara ma irin ya wuce ma. ko uwaye mu busa son iri wannan rayuwar muna ta yi da su a gida kullum kwamban mu da su akan wannan rayuwar mu barta hmm. shine grand sir usman aliyu gare ka a haka ne gaskiya kamar yadda wadi dai bai wuce haka dai mhm. sai dai godiya mu ma kullum muna so mu ga sauyi da akan harkar rayuwarmu tunda baiwa hannunka dai ya rube ka yanke shi ka yadda shi baiwa naka na tare da kai naka ne duk bacin shi abinda da muke so kawai dai sauki dai kawai allah kama na harfar ma kawai Voilà, chers invités, fidèles auditeurs, nous allons en balade musicale avant de passer à la troisième et dernière partie de cette émission. above. tant que structure des jeunes pour aider ces jeunes des dépalés à s'en sortir Quelles sont les actions que vous posez Merci Ruki. Dama Inata Karkarwa, je voulais qu'on vienne ici. Qu'est-ce qu'on fait, les actions que nous sommes en train de mener <laughs> Parce que eh, eh, avant de nous dans mon samu, ciwo ko kuma mu samu a rage wannan matsalan ta fale da farko dai su wannan ko ba mu zamna da su akalla ya fi fale goma wanda muka zamana da su kuma kamar wanda nan ya gai akwai fale da yawa ba ma iya zamana ba da kowa don ku nuna turbe ne strategy proper anu nu parce que kan mu kira wasu su yi tsammanin ko wani iko ne ko wani wane ne yake so ya zamana don sai muka je muka sai lamba na salula wanda ba shi ba muke aiki da shi sai mu karaye su mu danyi hira da su mu kwatanta musu mu gaya musu mu su wane ne kuma menene muke so don ka haka ne muke in muka karaye su sai mu karaye su mu gaya musu to mu su ne mu ne wakilan matasa mhm. gaskiya muna so mu gani ne mutane suna kuka da cewa gashi an fale suna wannan suna wannan muna so da Allah mu dan zamna da ku idan za ku ba mu lokaci mhm. wani lokaci sai mu samu su turo mana mutum daya ko mutum biyu sai mu zamna wani lokaci suna zuwa har mutum goma ma a biron mu nan wurin mun yi reservoir ansu ya kai kusan grup goma da muka yi reservoir kuma muka saurari kukansu muka zamana muka tambaye saboda mun san da kannunmu ne yayyunmu ne wasu ma saboda wasu sun girme mu yan uwanmu ne kuma dai duka dai mutane ne yan uwanmu dole ne mu zo mu jawo in dai kowa ya ce zai guje su mu kuma matasa muna wakiltar matasa dole ne mu zamana da su mhm. yanzu da muka zamana muna musu tambayoyi mu ji wai wani irin aiki ne suke iya yi da a ce za su samu aiki su wani irin aiki za su iya yi Est-ce que suna so ma su samu aiki? Duka wannan donc c'est vraiment ce genre d'approche mhm. que nous sommes en train de mener et nous allons pas nous nous n'allons pas nous fatiguer. On va continuer inchallah et jusqu'à même euh, vous dire dernièrement, on a eu un projet une organisation qui a apprécié l'action que nous sommes en train de mener. Mhm. Et elle a prévu, euh, elle nous a demandé de faire un TDR dans ce sens. Peut-être, peut-être, ils vont voir dans leur budgétaire comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner pour continuer ces actions. Mhm. Merci. Euh, Umara Boulama, ina so in sani a ku menene kuka yi wani taimako ne kuka ba matasan pale Eh, lallai mu za mu iya cewa abu ya kai guda uku wanda muka yi ko yanzu kuma a ƙarshen watan nan muna tunanin akwai anan nan difa wanda za mu yi formation sensibilisation tare da waɗansu ong wajen kusan kwana takwas za mu insha Allah a nan kwamitin difa mhm. na baya wanda muka yi dai mu mun san mun ba da formation daban-daban da kuma mun yi karaban na sensibilisation a nan kwamitin difa da ma sauran komin mhm. kuma watanin da ya wuce ma mun yi shi a gudu mariya duka dai dangance da akan shaye-shaye da irin kwace-kwace mhm. da infale suke yi kuma mun ba da tallafi daidai karhi abin da ya danganci za mu iya cewa dai mun ba ma infalin dama na su yarda da mu mu yarda da su mu zauna mu tattauna ne muka ba da ba tallafi ba ne wanda muka ba bada kowane mutum don ya rabu da falin mhm. saboda sai mutum ka zauna ka tattauna da shi eh, za ka gane me ke damu shi kamar yadda sj ya yi magana akwai wani lokaci da muke sansema. in mun tai mun ce muna son ganin su ma tashi suke su bar mana kujerun ma saboda gani suke su sun kamar mun zo za mu rubuta mu kama su ne a lokacin mu duka kuma dai muke yan gari guda ne muna so mu ma mu kama musu su fita daga cikin wannan kangin sai dai matsala guda wanda mu muke gani duk abin da muka yi muka rubuta muka tura shi gaba eh, mu ba su damu da akan wannan abin ba shi yasa ne kullum muke cikin wannan halin da muke ciki tunda kullum muna rubuta muna aika muna yin rafor akan ga abin da yake faruwa ga abubuwan da yake kawo fale ga abin da yake haddasawa cikin wannan tahiyar tamu sai suke gani kaman eh, muna rubuta ne don neman wani arziki ko wani abu mu kuma abin da muke gani shine abin da zai taso daga baya hmm, inshallah Ok, Abdel Nasser, tu as quelque chose à ajouter Et eh, eh, voilà, donc euh, Umara, vraiment merci. Mun ji daɗi kwarai da gudunmuwar da kuke badawa an tanke matashi da kuma proje wanda take so ta taimaka ma wanga 'yan uwan namu kannunmu abokananmu 'yan fale abin da kuke yi vraiment kuna kokari sai dai na ji yanzu ka kawo kuka guda kana cewa mahukunta wani lokaci ba su duba ku in tient pas en compte des remarques et des propositions que vous faites je dis que Souvent, c'est bien normal, les autorités, parce que là, vous venez de donner une statistique, vous avez dit qu'à Difa, il y a environ 600 ou bien 700 palais. Bon, ça, c'est c'est la question qui, qui, est en train de devenir problématique. Parce que quand tu dis aujourd'hui à Difa, bien qu'on connaît toute la population de Difa, il y a 700 palais, à quoi 700 palais, riba quoi de rishida a Difa. Bon, mutane za su ganshi kaman bon Il y danyi shakkun abu. Et puis menene yake kawo ga abu? wahi yawanci lokacin da kuke sensibilization da kuma farmasiyon yanku kuna dan sayan shayi da sukari da kuke bama mutane wasu ko ba yan fale ne sai su koma gehe su masu yi dan gungun su dan saboda su samu wannan sukarin da wannan shayi don shi ne yasa me idan za ku tsaya ku yi rajista fisibilillahi wanda ya kamata na yan fale ban ce ba ba a samu yan fale amma dai na san a difa samun fale 600 ko 700 gaskiya zai wuya idan aka samu nambar daidai yanzu da na so in tambaye su in ji a fale zai kai ya ɗauki mutum nawa in ka duba in ka ce akwai fale 700 idan suka taimaka fale yana ɗaukar mutum 50 ko mutum 40 yo in ka ɗauki 700 nan kan multiplication a 50 wannan zai wuce ma zai rubanya mutanen difa gaba daya to idan kai haka nan ka zo ka kawo ma wani ka ce mishi kai kana so ka taimaka ma mutane kuma ya ga mutanen nan ba su kai yawan magari ba kenan dole ne mutane su dan yi shakkun wannan abu birama ina ankurajen abin da kuke yi kuma ina so ku ƙara kokari akan wannan wurin enrollment ku kuma ya zama to kuna yin enrollment daidai ku tabbatar da cewa mutanen da kuka ɗauka lalle yan fale ne mm. to ina da tambaya na karshe zuwa ga Adamu Umaru da usman aliyu kaka kuke so gwamnati ya kama muku ta rage muna zaman nan a samar muna da aiki shi muke so duka aikin da ya hutu normaliman a kiraye mu a ce muna bwala bwala da ake ciki dole za mu nema babu wanda yake so kamar ina so in nuna muku zaman ne ba wanda yake son shi kuwa in aka hudu aikin dole za a yi abin da ya kawo zaman duka shomen ne ba wani abu usman aliyu eh. me kake a haka nan ne ni ma magana ta da bai wuce kamar irin tashi ce dai gaskiya mu ma dai sauyi dai ne kawai da muke so a kawo mana a game da harkokin da ake ciki yanzu saboda zama ya yawa gaskiya sai mu zama fiye da mutane goma sha biyar haka babu mai aiki ciki in ma an samu aiki bai wuce mutum guda shi kadai bai jeran mutane duka mana baiwa ana so ne duka su samu ko rabi ma su samu da yau da gobe saura su ma za su samu Mhm. Avant de nous dire au revoir, écoutons à présent la chronique de ces 50%. Amis de la Fada, bonsoir. Aujourd'hui, dimanche, nous poursuivons notre chronique sur la célébration de la journée nationale de la femme nigérienne. Hier, nous avions exploré l'historique de cette journée importante pour la femme nigérienne. Aujourd'hui, nous verrons son impact sur la vie des femmes nigériennes. L'impact de cette journée sur la vie des femmes nigériennes est indéniable. Elle a catalysé de nombreux changements positifs en mettant en lumière les succès des femmes dans divers secteurs et en encourageant une plus grande participation féminine dans la vie politique économique et sociale du pays. Les témoignages des femmes leaders, les histoires inspirantes des réussites et des résiliences partagées lors de cette journée renforcent l'idée que les femmes nigériennes sont piliers essentiels de notre société. En 2024, la célébration a pris une dimension encore plus significative, avec un accent particulier sur l'autonomisation économique des femmes, les initiatives lancées euh, cette année telles que des programmes de formation professionnelle et de soutien à l'entrepreneuriat féminin montre une détermination renouvelée à créer un environnement où les femmes peuvent prospérer et réaliser pleinement leur potentiel. En conclusion, chers amis de la FADA, la journée nationale de la femme nigérienne n'est pas seulement une célébration annuelle, c'est un rappel constant de l'importance de l'égalité, de la justice sociale. C'est un jour où nous reconnaissons et honorons la force la détermination et la contribution inestimable des femmes à notre société. Chers auditeurs, en ce 13 mai 2024, prenons le temps de réfléchir sur les progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour assurer un avenir équitable pour toutes les femmes du Niger. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique. C'était la chronique de noms 50%. Fidèles auditeurs, euh, c'est ici que prend fin l'émission Tous à la Fada. D'après nos échanges, avec nos invités, les jeunes intègrent le phénomène des palais par manque de travail. Beaucoup regrettent leurs actions. Ils demandent quand même aux structures de jeunes et à l'État de redoubler d'efforts pour qu'ils s'en sortent. Et c'est tout pour ce numéro de l'émission Tous à la Fada. Merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Pour rappel, nous avions parlé du phénomène des palais à Difa, choix et ou nécessité, et vous étiez avec... Euh, Abdel Nasser Marou, il est rapporteur au Conseil régional de la jeunesse de Difa. Oumara Boulama, il est membre d'un projet qui intervient dans la sensibilisation des jeunes. Adamou Oumarou, il est membre d'un palais et Ousmane Alio, membre d'un palais aussi. Merci à vous tous pour votre disponibilité et bonne fin de week-end à tous.